الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون waɗanda suke bin annabi Muhammad, annabin da baya karatu baya rubutu. Kadai ana masa wahayi ne daga Ubangijinsa shi ne wanda suke samun sunansa da siffofinsa da abin da aka saukar masa a rubuce a cikin ataura. Wadda aka saukar wa annabi Musa da Injila wadda aka saukar wa annabi Isa, yana umartar su da abin da aka san mai kyau ne, kuma yana hana su abin da aka san mummuna ne a hankalci sannan yana halatta musu daɗaɗan abubuwan da babu cuta a cikinsu na daga abinci da kayan sha da auratayya yana haramta musu munanan abubuwa daga cikinsu kuma yana sarayar musu da abubuwa masu wuya da aka ɗora musu aikata su kamar wajibcin kashe wanda ya kisa da gangan yayi ko da mantuwa waɗanda suka yi imani da shi daga bani isra'ila da waninsu suka girmama shi suka taimake shi akan wanda ya ƙiyayi biyayya da shi daga cikin kafirai suka bi alkur'anin da aka saukar masa wanda yake matsayin haske mai shiryarwa gare shi waɗannan su ne waɗanda suka rabauta suka samu abin da suke nema kuma aka nisantar da su daga abin da suke tsoro